أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهود إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنسل للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين لشدة قوات رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da 21 ga watan 6 shekara 2017 a wannan masallaci na wannan wato hamshakin sahabi na annabi muhammad Shi shine abu bin umair a wannan layi na samaro a gidan alhaji bello gwiwa a wannan gari na sakwata birnin shehu allah ka ji shehu allah ka masa rahama a daidai wannan lokaci bayan sallar la'asar da muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ka sa wannan littafin ya zama to sababin ziya gare mu duniya da lahira a kamar yadda sanarwa ta gabata cewa da izinin Allah gobe za mu rufe wannan karatu ko kuma dukkan inda ake karatu gobe zai tsaya da izinin Allah amma karatu zai ci gaba da izinin Allah domin za mu ci gaba da yin karatu hatta a tana leke da izinin Allah saboda haka akwai tambaya da malam abbaman zai karanta sai mu amsa bismillah bismillah السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم malam kamar yadda a masa wani ya ne a shi ai na ba da amsa jiya na ce irin addu'ar da annabi ya koyar da zai kamata a yi mamaci ko shi ke na kawai nurun nubuwaci misali nuri shamsi lil'ainil basira fi fattakin su dalila hasken da annabi ya zo da shi daga wajen Allah ya kamata ya shi kowane mutum amma fa ga idan da yake gani amma fa idan nubuwati lam yanalka uha fal aql la yahdika qatta sabila in hasken da annabi ya zo da shi daga wajen Allah bai ishe mutum ba har abada hankalinka ba zai taɓa isar ka ba kuma wannan shi ne haka mu ta gaba a anan har na faɗa na ce ko da hausa ana yi ba wata addu'a ba ce ayyananniya da za a ce dole ita kadai za a karanta a gurin kuma ba zuwa ake a sa wani mukaddami ba ana ta aita kaza kafa kafa ya ce a kawo inna fata hana kafa 111 ko ɗaya ba a karanta bai sake cewa izaja a ba ma izaja a wani yake cewa ijaja a yake cewa waje kawai ala akwai salatin da ya dace a yi mamaci kuma akwai shi a ilimi wallahi ni ma ban sani ba salamu alaikum malam na ji kayan bayani game da sarki ina son kayan bayani shiru a kan sarki Allah ya kara wa malam lafiya al'imamu shafi a mazhabarsa ya ce dole ne saboda Allah ya ce wa ashidu da wai adalin minkum a aqimu shahadata lillahi yace shi ya dauki shaida lokacin dawo da mace idan an sake ta daidai yake da shaida lokacin da za a aure ta tunda an ce ba a yin aure sai da shaidu sai da wa sai da wali aka annabi ya faɗa amma jamhuri na malamai su sun tafi cewa kafa shaidan din mustahabbi ne ba wajibi bane wallahi a'lam mu je gaba assalamu alaikum malam Allah ya kara malam lafiya don Allah malam ya ta wasu masallatai inda su sai an karkata eh wasu masallatai inda alƙibla su ana karkata wallahi su din da suka karkata su ya kamata ka je ka tambaye su ko ko dai nan da muke ba a daidai take ba ko nan aka karkata ai sai ce maka ka tambaye su malam Abraham me yasa suka karkata ko ba ba ta gaba kasan san akwai wanda ba ɓata lokaci ne hukuncin to Allah malam ne ne hukuncin wanda ya karya azumin Ramadan da gangan shin gaskiya ne zai ranka to idan ta hanyar abin da ya shafi saduwa ne wato jima'i malamai sun ce hadisi ya zo a kan shi wannan kan sai an yi kafara sai an biya guda sittin amma sun ce in ba ta hanyar kafa wato saduwa ba ne ta jima'i na farko dai karya azumi da gangan yana daga cikin jimakiman laifukan da Allah ya ce in ta ji ta ne buka ba'ira sai kun nisanci man zanabbai da muke ana kusannin nukaffir ankum sai ya ko da mutane suke jin watakila maganan kafara ana sabani tsakanin malamai to karba mutum fa ya dauka cewa in ya karya azumi da gangan babu wani abu akwai wallahi abu ma na farko tukunna neman ake sai ka tuba ka koma zuwa ga Allah shine abu na farko tukunna to wajen ya za a yi kafara mutum zai ko ramuwa zai to nan ne malamai suka yi sabani ko wanda suka ce zai rama ɗaya ne tun da ɗaya karya ko wanda suka ce a'a ƙubatan lahu sai ya rama wannan guda sai ya yi wannan su cikin a maimakon ɗaya da karya wallahu a'lam amma dai maganar da tafi shine ya rama ɗaya amma tuba ita ce farko tukunna kafin ainihin wato rama ɗaya wallahu a'lam malamin yayin hukunci mutum ya bayar da ya baiwa ya'yansa zakka duk mutumin da ciyawarsa ta zama wajibi a kanka sai ka ciyar da shi to bai halatta ka ɗauki zakka ka bashi ba wannan shi ne kawai adin kula ke da je ta gaba malam don allah wani hukumi ya halatta a bisa shari'a to a ita matsalar hoto malamai sun yi sabani a kanta wannan photographer din nan kuma dalilan da yasa suka janyo sabanin hadisan da suka zo a cikin riyadus salihin na karshe-karshe hadisan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi magana a kan zane ya don mutumin da ya kalli wata halittar Allah wacce take da rai ya yi zanen ta to ranar alkiyama sai an tayar da shi an nemi ya busa mata rai kuma ba zai iya ba kuma sai an masa azaba saboda wannan da a ƙarƙashin wannan sai malamai suka yi sabani cewa to shin wannan hotuna da ake amfani da su a wannan zamanin za su shiga cikin wancan ko ba za su shiga ba wasu suka saka su ciki suka ce za su shiga wasu kuma suka ce a ba wani dalili matsala ce da malamai mu'asirai a wannan zamani aka yi sabani a kan suka ce babu wani dalili da za a ɗauki wannan matsalar a ilhaƙinta da wancan domin wancan annabi rasami zane yake magana saboda haka akwai bambanci tsakanin wancan da wannan wancan ba kai bane zana ka asiri wannan kuma in ce aka ɗauko ita ce shi yasa wanda suka yi wannan fatawar da suka yi tashdid su ko a kyamara irin wannan ba su yadda a ɗauke su saboda hoto ce ko ba hoto ba ce To yanzu idan aka ɗauke ni a jikin wannan kyamara ga bidiyo ana gani don yaɗa harka ta addini akwai matsala ko babu akwai wanda sun yi zafin da ko a kyamara ba su yadda a ɗauki bidiyon saboda shi ma hoto ne an gane da za ka wasu ka ce a wannan tun da inuwarka ne kai ne ba wai zane ba ne wannan su a gurinsu ya halatta ba wani matsala a kai shi an gane kuma cikin dalilan suka ce to in haka ne kafin ku haramta wannan ku haramta matan ku kallon mudubi sai muku ya mana ai suna leka mudubi ba suna kallon kansa a ciki ba ba su ba ne. to yadda na madubi ya leka kan shi shi shi din ne ya ga kan shi cikin kyawaran ma shi ne ko saboda haka ba matsala ba ce da ya kamata a yi ta zafi a kanta a ita ta da kura kawai daga ƙarshe shawarar da na yadda da ita idan hoto na mutum zai zama wasilar da nan gaba za a kai da zuwa ga kauta min ta yi kokari a kauce mu hoton wannan shine wallahi a Adamu, mu gaba ana ina neman kayan bayani dangane da bayyana karatun sura a cikin sallolin azhar da la'asar ko ya inganta daga manzon Allah wannan mazhaban shafi'iyya ce sai kuma an kala kato zaka koma shikenan ko kuwa mu kuma nan malikiya muke yawa ba malikanci muke ba mu malikiya muke an gane bambanci ba ka gane ba yanzu na ce maka ne dan kungiya ne amma ba na ce ka gane bambanci yanzu idan na ce maka ne ina da kabila amma ba na yin kabilanci yanzu an gani eh to mu yan malikiya ne amma ba ma yin yawa mu dauka cewa duk abin da ya fito daga mazhabar malikiya 100 bisa 100 shine daidai an ba haka ba to ayan mai da mutanen sun zama ba su da bambanci da annaba ko kuwa amma muna bin mazhabar malikiya ne muna karanta fiqhun malikiya duk wanda ma suke ta iwu suke ta cika baki akan abin da ya shafi fiqhun malikiya na rantsi da Allah abinda muke na mu karanta ba sa iya na su karanta wani mutum yana ganin ƙarya ne ba gashi nan ga muktasar bai dauko muktasar ɗin ya samu ya dauko ya samu ai duk ƙaryan mutum dai inda a fikihun malikiya ne aka ce muktasar ba an je ƙarshe ba to mutum ya ɗauko isa mai ihun fikihu fikihun malikiya sai ɗauko littafin yasa kana buɗewa kana fara za a gane gaban malami ka koya ko nagari kuma wanda suka san abin sun san cewa an sani ni kuma yanzu nan ce maka in zan buɗe muktasar in ya karatu sai in faɗa maka ina na koyi muktasar ni ba a kowa an ka an gane akwai shi sai abin da aka faɗa yake faɗa ina ni duk abin da na karanta zan faɗa maka wajen wa na karanta shi wa ni ba a kowa ne saboda haka mu muna yin mazhabar malikiya kamar yadda mala abakar kuma yana yin mazhabar malikiya amma idan malikiya ta ci karo da hadisin annabi mala abakar kuma aji malikiya yake ba hadisin annabi in kana so ka tabbatar da wannan ka je ka ɗauki tafsirin shirar azan karkashin wal khayla wal bigala wal hamira litarkabuha tin doki bai saba mazhabar malikiya ba amma mamala bakar gumi da yazo matsalan yace ba yadda za a yi tunda dai ga hadisi ya tabbata daga annabi dole annabi za a ba ajiye maliki to saboda haka tunda matsala ce ta rubutu ba za ka ce a ai larabcin ne ba mu gane ba kai ka gane larabcin da wanda malam ya rubuta ya mutu mu mun tsaya irin wannan fahimtar ta malam mu muna kanta in annabi ya faɗa wani ya faɗa wani ya ci karo da na annabi muna kan na annabi shi za mu dafa mu ba za mu taɓa yin tawili ba wai wajen dole a ajiye na annabi abu wannan malamin babu babu an kuma wannan ne wani zai je ce an zagi malaman fito, oho kai kuma ka zagi annabi shikenan mu je ta gaba malam ko ya ta bayyana wa surori ko na fata ko abin nan shi kaɗan haka kira sallah to inda dai ake bayyana a bayyana inda ba a bayyana kai a bayyana amma an bayyana aya ya karya wuta haka inda ake asartawa wannan ta ba asali ba ne wallahu a'ala ana ko ya halatta mace mai ciki ta ajiye azumi ta ciyar da mutum da mace mai ciki da al-murdi'a mai shayarwa da al-shaykhul kabiru tsoho wannan shekaru suka yi masa yawa duka fa suna dina azumi ne su ciyar da sharadi kwaya daya Allah cewa wa alal ladina yuquna sai idan ba za su yi ba domin yanzu an saki abin ba tare da kaidi ba har mata yanzu da dama sun ɗauka da wanda za su yi azumin da wanda ba za su yi ba duk sun daina inda suna da ciki ciyarwa suke ba haka bane wannan fatawar an bude ta kuma kuskure Allah cewa yi wa alal ladina yutiqunahu wa'anda ba za su iya ba akwai kuma mata masu ciki da suna yan azu akwai mace mai sharwa da tana iya yin akwai tsofaffi wannan suna iya yin ko babu in banda ma bayyana sunna da ta tausaya ma tsofaffi aka yi ta fadakar da su da ba azumin wata uku suke ba su yi wancan azumin su zo su yi wannan watan sannan ga azumin gari ga baki da shi yasa Allah ya tsina wa bid'a mala ita bid'a tana so ta tausaya ma tsuhu a sunna na so ta tausaya ma tsuhu amma bid'a so take sai ta kashe tsuhu wallahi an sa mutum azumin wata uku a cikin kwana 90 yana azumi kwana 30 din ma da karfin kai kake karya eh? Allah ya sa mu jidamu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون الله تعالى يتي أتأمرون الناس ينقى أمرت متاني بالبر ku ce masu su bi Allah subhanahu wa ta'ala wa tansauna anfusakum ku kuma ku kyale kafin ku ku ibin wa antum alhali dinnan tatluna kitabu, kuna karanta musu littafin Allah Allah ya ce afala taqiluna yanzu ba za ku yi hankali ba kun ga magana Allah subhanahu wa ta'ala yake yi da Yahudawa amma kar mu ɗauka cewa su kaɗai ta shafa wallahi mu mata tashe mu kun a wannan hamza ce istifahamiya ne amma istifaham ne na inkari Allah subhanahu wata'ala yake musu shin yanzu ta amurunan nasa za ku umarci mutane ku ce su aikin da'a ga Allah malamai da dama suna faɗa cewa albiru anan ko kuke ba mutane labari dangane da bayyanar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa idan annabin ya zo za ku yi imani da shi sannan da ba a saukar ma da littafi ba ta hannunku suka ji labarin annabin nan suka yi imani da shi amma ko ina kun kun san da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce garin Madina ya samu akwai banu Ainuka, akwai banu Nadir akwai Aus akwai Khazraj da banu Ainuka da banu Nadir wa'annan Yahudawa ne to su dama mutane ne da suke da alaƙa da ilimin da aka saukar daga sama to kamar yadda ayar da ke can gaba ta yi bayani su da kansu suke faɗa cewa Allah zai aiko wani annabi nan gaba wanda idan Allah ya aiko shi sai mun haɗa kai da wannan annabin mun yaƙe ku da shi me dai faru lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana suka ga annabin ba daga cikinsu yake ba a tsammaninsu idan Allah zai turo dole ya fito daga gida kara. Allah ya ce falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi lokacin da abinda suka sani ya zo musu sai suka yi mutu suka kiyata da haka sai Allah ya ce fala anatullahi alal na. don haka sai Allah ya ce a ta'muruna nasa yanzu kuna umurcin mutane bil da ku ba su labari da su yi da'a idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya amma albirru ismun ne jami'un ne da kullu khairin suna ne wanda ya tattaro kowane irin alheri saboda ai can gaba Allah ya lissafa abubuwa da dama ya kira su yake masu duka albirru ne ya ce laysal birra a wata ruwayar laysal birru an tuwallu wajo hakan al Mashrik wal maghrib walakin al-birra kun gani man amana billahi al-durru ne ko wal yawm al-akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyina wa ala hubbihi zawal qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was sa'ilina wa fil riqabi wa'atar aqama as-salata wa ata az-zakata wal mu'minuna bi ahadihim idha ahadu والصابرين في البعصاء والدراء وحين البعث duka wannan albirru ne yas'alunaka an al-ahilla qul hiya mawaqit lin-nas wal-hajj wa laysa al-birru bi an ta'tu al-buyuta walakin al-birra man ittaqawa atul buyuta min abwabiha da aka takawa ma wato albirru ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato ya ainihin wato fada na ga shi yasa yace ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwa ku taimaka ma junanku akan da'a ga Allah subhanahu wata'ala to shi yasa Allah da ya tashi can wani gurin ma sai ce lan tanalu albirra hatta tunfiqu ba za ku taɓa samun mataki na albirru ba a wajen Allah subhanahu wata'ala sai idan mutane sun ɗauki abin da suke so sun ciyar da shi sannan wannan shine abu na farko da haka aka kawo ta'murunan nasa kuna umartar mutane kun ga ta'muruna kawo shi da jimla ta filin mudari sannan da kuma dhamiri wanda ya dullu alami alal muqaddam wanda ake magana da su wannan yake nuna maka cewa bai fa shafe su ba shuku kadai da haka ta'muruna fi'ilun ne mudari'un marfu'un wa alamatu rafihi thubutun nun li'annahu min al-af'al al-khamsa والواو في محل رفع فاعل الناس شين مفعول به بالبر الجار ne wal majrur an fi anfusakum waccan jimla, ma'tufa ce wannan ma'tufa ce alama an fi anfusakum ko kuma kuna barin kawukanku domin annisyan yana zuwa da ma'anan attarku bari domin inda mantawa suka yi mantuwa da aka sani babu yadda za kuma Allah ya tafiye su ba ya ce rabbana la tu'akhidna in nasina ba wal khata'u wan nisyanu wal ikrahu asqatahu ma'budun ar-rahman aka imam sa'di wal khata'u kuskure wan nisyanu da mantuwa asqatahu ma'budun ar-rahman in dai mutun ya riga ya afka cikin laifi ta wayannan kuskuren bangarorin guda uku Allah subhanahu wata'ala ya riga ya yafe masa da haka yana zuwa da ma'anan attarku. saboda yana zuwa da ma'anan attarku, barin abu shi yasa Allah subhanahu wata'ala yayin da yace bai mantuwa qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadilla rabbi ubangiji bai ba wani abu da yake bace mai kuma ba wani abu da yake mantawa da shi amma tun sai ya ce maka wa kadhalika atatka ayatuna fanasita wa kadhalika al-yawma kun ga haka ayoyin mu ta zo maka fanasitaha manta kai ba ya ce wa man da an yi ba wanda muka turo da doka muka ce ga yadda za a ga yadda za a bari yaki sai Allah ya tafi fa inna lahu ma'ishatan danka sai mun haɗa shi da kunci a rayuwarsa ta duniya wannan ku? za mu tayar da shi yau qiyamati a amara na alqiyama yana makawo qala zai ce rabbi ya ubangiji lima hashartani a ama dan me zaka tayar da ni makawo wa kad kuntu basira ai da duniya ina gani Allah zai ce kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha ay ayoyin mu ta zo maka fa nasitaha da ma'anan fatarattaha sai ka batta ka yin aiki da ita yadda ka batta wa kadalika al-yawma kai ma ka yi da a kyale ka a filin alkiyama kowa in yi duta kanka ya tattaka ka tare da ba a irin shi ma a ce duk wanda ya biyu ta kanka zai ta kaya wasu saboda haka ba manta suka yi babbari suka yi watan sauna an kusa ko kuka bar aikin alheri ga kankin kun kuka ki wa antum alhali ga jimla wato haliya alwawu wawul hal antum kuma zamirun ne munfasil lil mukhatabuna mabnin ala sukuni fi mahall raf'il mubtada تتلون فعل نيم مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والواو في محل رفع فاعل الكتاب شين مفعول به لا والجملة فعلية في محل رفع خبر مبتدا أنتم والجملة اسمية هروي وأنتم تتلون الكتاب في محل نسب حال من المفعول وأنتم الهالي تتلون الكتاب كنا كرنتا مسلم للتافن الله التوراة idan yahudi ne idan kuma malaman yanzu ne wa antum tutlun kitaba alhali kuna karanta mutane littafin Allah Qur'ani karka tana kana ba mutane labari ga dabi'un annabi Muhammad sallallahu ga yadda annabi yake yin kaza annabi kaza kaza kaza amma kai zo a same ka ziru ko dai babu kaga wannan ba daidai bane wa antum tutlun kitaba to shi yasa idan Allah subhanahu wata'ala ya ba mutane karatu suka yin aiki da shi to shikenan sai su je su dauko wannan sifar sai su sama kansu na masalul ladina hum bil tawrata thumma misalin wanda aka dauki a taura aka dora masa aka ce su yi aiki da ita sannan suka ki daukar ta dan yin aiki sai Allah ya ce to ka masalul himari daidai da jaki ne wanda ya amilu asfara ya ɗauko tarin cikin littattafai jaki yanzu idan aka ɗauko mangala mangala da littattafai aka ɗora mai me yake amfanuwa da shi nauyi ba za ka haɗu da shi ba hanya da mangala mangala da littattafai ka ce an kara maka lawo jaki a ko wata watawa na ganka da ta da littattafai ina tsammanin matsalar nan za ta warware ga ta da littattafan ku ko bai hana kuma idan aka kunna wuta irin ta toka ɗin nan ta cinye ya yi watsi da littattafan ya zai samu idan ga birgima a ciki yana hantsala ya watsar da mangala mangala na na littattafan gashi ya zai yana birgima to wannan sifa ce da Allah madaukakin sarki yake zargi cewa ba daidai ba ne shi sa ya ce afala ta nuna yanzu ba za ku yi hankali ba kai ka ce kamar na sha faɗa a nan garin na shigo na taɓa kai ziyara majalisar malam jami'a na akamul janayi na yi dogon karatu na kusan awa ɗaya da yake da alaƙa da ɗalibin ilimi cewa karatu na addini ana yin shi ne ba don asira a layar wallahi kaka kuskura kai ya zamanto manufar ka shine ka burge mutane labarin ka yada a gari a dudu in aka tafi lahira karatu bai zama maka sanadin tsira ba wallahi ka samu matsala ta fahimci wannan da kyau ka gane wannan shi yasa Allah yake afala taqiluna yanzu ba za ku yi hankali ba ya kamata mutane su shiga yin su ƙwarar gasken gaske Allah ya buga misali da wani malami ta wakil na naba allazi ka ba su labarin wannan da na mu ayati na muka ba shi ayoyin in kana karanta littattafan tafsiri haka za a ce maka bil'am dan ba'ura ne bil'am bin abu sannan muna yara za a ce wani aishi bil'am dan ba'ura shi yasa an za a buga misali sai a ce in kayi karatu sai ka ce bi dama dan babura ko ai bi dama dan babura wallahi a'lam shi dai Allah bai faɗa ba yace sunan sa bi damu dan babura annabi ma bai faɗa ba yawa ta litatafan tafsiri ne ake dakkowa Isra'iliya shi dai Allah ya ce watlu alaihim naba allazi atainahu ayati ba sunan kawai yake so ka sani ba a'a mugun aikin ne ba a so ka da kuma sanin sunan yana da muhimmanci wala da Allah ya ce maka wani to tunda Allah bai faɗa ba annabi bai faɗa ba irin waɗannan to sai a hankali da su kana ɗalibi a gidan tafsiri yasa wani ya zai ɗauki littafi su kutun ya rubuta al-isra'iliyatu wal mawdu'atu fi kutub at-tafsir is abubuwan da suke na isra'iliya da kuma na ƙarya a cikin littafin tafsiri sai kai hankali da su kana ɗalibi shekenan fansalaka minha na واتل عليهم نبأ الذي آتناه آياتنا فانسلخ منها kashi Allah ya bashi cikin tarin karatu kaga da shidar Allah cewa ake na hau atinahu na. mu muka bashi sanin ayoyin amma ban salaka min sai al-insilaf me al-insilaf ba zarewa ba Allah ya ce fa'idan salakal ashhurul hurum faqtulul mushrikina ay wajadtumuhum idan watanni masu alfarma in salaka suka zari yanzu idan wata na ramadan din nan ya riga ya tafi zai ƙara dawowa idan wani ramadan din ya dawo ai wani ne ba wannan ba ko to yadda ka san idan wata ya zari ya tafi ba zai ƙara dawowa ba sai dai wani ya dawo shi yasa Allah sai amfani da fi'ilin fan salaka minha wato ya riga ya tuɓe aiki da ilimin tuɓe wadda bai ma shirin ran da zai kuma ciki kamar yadda maciji idan ya sa ya cire saba to da shi da saba sun yi baibaye eh salinta ko ake cewa nan to salinta ba ranar da zai koma cikin ta to shi yasa Allah sai ya ce fan salaka minha sai Allah ya wata irin mubalaga dan ka gane mutum yayin karatu ba dan ya aiki da shi ba in ya tashi lalacewa Allah sai ya ce fa atba'ahu shaytan eh dan ma sai da wata rike maka shi zai ce to alaga ta malam yan kuma ina zamu farko ba haka ba a shedan muna tare da wani mun je wani gari muna tare da wani malami daga cikin malami to yana ban labarin wata kadiya ta faru wata rana an siyo nama ana ci haka shikenan sai ga wani mutum ya zo da da sa kuma sa bai jan kasa ya dan dage wanda ya musu sallama sai ce mu malamin bismillah shi ya dauka ko ahli sunna sai ya duka sai ya dauki naman kwaya ɗaya sai ya saka a shi sai ya ce ma shi malamin ya ce ka dauka dan wanka ahli sunna kake masallama ya ce ya ce wallahi ni mushriki ne da kake kai <laughs> ya ce ah, kamar ya kai mushriki ne ya ce to ai dan tsufa ne balan wallahi mushriki ne ni ta gaske ya ce wallahi abinda ba kuke faɗa akan mu ba wallahi ba ƙarya kuke ba da gaske ne wallahi ya ce wallahi da gaske ne abinda kuke faɗa wallahi akan mu ya ce ni shi yasa an kunce mana mushrikai ko haushi ba na ne ya ce saboda wallahi tallahi da gaske ne ya ce kuma abubuwan nan mu dai an kawo matakin da mun fahimci cewa akwai matsaloli to amma dai shi tsubbace tsubbacen nan da yake ta mai asiri ya di maka su adadi kaza ya je kaza kaza yace sannan matan da ya sa duk da su ta wannan hanya wallahi bai san kasa? da sunan wannan fa gaban mutum fa kirkir yana bada labari ba to sai ya dauko wani labari yace kwanaki ai rikici ya hada ku da mutanen ba ina gani suka kai ku kuku yace wallahi ina ganin rigima an fara ta nace na rantsi da Allah ba za su yi nasara yace saboda babu yadda za a yi duk lokacin da rigima ta taso tsakanin mai tauhidi da mushriki mai tauhidi mushriki ya murkushe mai tauhidi yace wallahi bai yi yace wallahi ba zai yi da sunan malaka ba ba hu shaitan da haka Allah sai ya ce fakana min al-gawi sai kasance yana daga cikin wanda suke halakaki ne Allah ya ce walau shi ina da mun ka dama larafa ana biha ba duniya yake daga nema ba Allah ya ce da mun daga darajar shi ya samu duniyar yadda yake so walakinnahu akala da ilal ardi wattaba hawa kokarin neman su ya dawwama su ya samu duniyar yadda yake so sai kawai sai kuma bin san zuciya walakinnahu akala da ilal ardi wattaba hawa sai Allah ya ce san zuciya mun yi magana anan akan matsalar san zuciya me yasa Allah ya ce wa annabi fa in lam yastajibu laka in ka kira mutane ka bada dalilai na Qur'ani da sunna kaga sun ki karba to fa alam annama yattabi'una ahwa kai baka bari san zuciya kawai ake bi to kuma daga lokacin da mutum ya koma yana bin san zuciya Allah ya ce wa man adallu mimman ittaba ku bighairi hudan min Allah ai ba mafi bacewa a duniya irin wanda ya koma yana bin son zuciya ba tare da shiriya daga wajen Allah subhanahu wata'ala babu akwai wanda suke yin haka to dan haka sai Allah madaukakin sarki yace to fa masaluhu misalin shi wannan malam sai Allah yace ka masalil kalbi kuma misalin ka je ka tambayi mafarauta da duk wanda ya taba farauta ka tambayi mafarauta su yi baka bayani waye kare daga cikin halin kare akwai kwaɗayi da rashin mutunci ba masaluhu in ta hamil alaihi yal'as aw Turku yal'as kare yanzu za ka iya mai duka ka kwada mai sanda Inda ya san kana bashi abincin an jima da ya kuma karfe tawo taho yana karkaɗa bindi yana ruwa wancan dukan da kame ya manta ba haka bane don malami ya zamanto ba Allah a gaban shi duniya ya tasa gaba to duk yadda za a taka addini ba matsalar shi ko in zai samu duniya to shikenan sai ce to alhamdulillah wani ma shi a matsayin shi na malami ya dauka ne addini inda wani yana taimakon shi in azumi ce ya kawo masa buhun shinkafa da gwangwanin madara sai ka ce mai da wa to shikenan sai ce ai aka fa wani yana taimakon addini wai shi shine addini shine addini haka wasu ke fa masaluhu ka masalil kalbi in ta amil alaihi aw tadruku ila haka yake dan haka Allah ya ce zalika masalul qawmil ladina kadzabu wannan shine misalin mutanen da suka ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wataala to wannan sifa din ba ta da kyau ba daidai bane mutum ya iya ƙoƙarinsa mun yi bayani a baya muka ce babu wanda zai zama annabi a cikin mu. ba wani mala'ika dole a rayuwar mutum a same shi da kusakurai saboda ajizanci irin na ɗan adam kasancewa ka ba annabi ba amma ka yi ƙoƙari ya zamanto abinda ake aiwatarwa na alheri in an yi karatu yarin jayi san kusakuran da yake mai yake ainihin wato faruwa domin faƙada aballahu an yakuna al-kamalu illa lafi wahada Allah ya ƙi kamala ta cika ga kowa sai ga shi kaɗai kuma ya ƙi ya ɗauki rigar rashin kuskure ya sa akan wani mutum in ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wannan shi ne to shi yasa kar ya baka mamaki yau mutum ya fito ya ce maka ga matsayin sahabbai taɓa mutuncin sahabbai in dai kai mutumin kirki ne duk mutumin da yake taɓa mutuncin abubakar da umar kai nesa da shi gobe kuma ka ga ya dawo ya tafka ya warware magana da karkai mamaki atamuruna nasa bil sauna an fasa kuma wa antum tatluna al kitaba bayan kuna karanta littafi kuna jin Allah yana faɗan matsayin sahabbai yana cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh bay'unaka ta ta shajara kuna ji Allah yana cewa wa anna fikum rasulullahi law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufr wal fusuq wal isyan ulaika humur rashidun kuna Allah yana faɗa akan su yana cewa alzama wa alzamahum kalimatat a wa akanu ahqqa biha wa ahlaha kuna jin Allah yana cewa Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم kuna jin Allah yana ce musu ula'ika humul mu'minuna haqqa kuna jin Allah yana cewa suna cewa rabbana innana sami'na munadin yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abara.' kuna jin Allah yana ta magana akan su kun karanta a Qur'ani kun haddace sannan gobe sai ku zo ku haɗa kai da masu zagin su sai kuma ku ce wai didde ne afala taqilu ba ku da hankali ne me yasa kuke haka to mu muna yin adalci iya inda mutum ya tsaya sai mu zai da shi na amma ran da duk ya ce ya kai da kanshi to ba kuma ma abin nan sai mu tsaya inda iya inda mutum ya tsaya bisa ga ka'ida na wala yajrimannakum shan'anu min ala alla ta'ala shikenan saboda haka sai a karatun dare ku za mu ƙara bayani a can a ƙara bayani Yau in ka zo kuma ka ji bayanan da za mu ƙara a can wanda ya ce duk ɗaya ne to su mabiyan su ya kamata su dubi Allah kai hankali kakka bari soyayyar wani da ƙiyayyen mu a amfani da ita a kai ka wuta a yanzu tsakanin tijjaniya da kadiriya ɗaya ne ma ai ba ma ɗaya ba ne ko ɗaya ne to ballantana ma tsakanin abinda ba wannan ba ya ka yi zama da to in kunne ya ji ganga jiki ya jiya. dan akwai wannan na fahimci tsabar kiyayyen mu sai ta kai su so da ba sa ɗora kiyayyar a mizani na shara, mu kuma in Allah ya yarda ba za mu kowa haka duk yadda muke da sabani da kai iya inda muka saba da kai za mu ba za mu musu wannan ba shi yasa kaga malam Jafar kafin ya rasu Allah ya ji kansa yace ba shi da wani uziri da zai ci gaban Allah da shi yace yau da za a tsayar da ɗan ɗariƙar ƙadiriya ko tijjaniya wanda ba musulmi bai tsaya ya ce wallahi ki za su zaba. ya wannan magana ko bai ba mu ba a ƙidar mu ba ne ba za mu fito mu ce maka ba da musulmi dan dariƙa ko dan kadiriya gara kirista da shi ba za ka ji wannan a bakin mu ba Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu ba za ka ji wannan a bakin mu wanda dai ake ji a bakin su suna cewa da musulmi dan izala gara kirista kuma suna dafa ma kiristocin ana ji amma mu wannan aqidar ka in Allah da ba za ka ji ta bakin mu ba in Allah da tunda Allah ya ce mana afa naj'alul muslimina malakun kai ba ta ku mun tawo mun tsaya kan maganar Allah muna nan akan ta aya ta gaba Allah ya ce wasta'inu bis sabr wasta'inu bis sabr was salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in Allah ya ce wasta'inu ku nemi taimako bis sabr ta hanyar yin hakuri was salati sannan ku hada da yin sallah wa innaha lallai fa al'amarin sallah fa lakabiratun yana da girman da babu wanda zai iya kiyaye ta illa alal khashi'in sai mutanen da suke jin Allah ba ya ce wasta'inu ba ai fi'lu amrin ne ku nemi taimako dame bisabar da hakuri malamai sun ce as-sabru fil tsarewa akwai abin da yake alaƙarsa ta lura da alaƙarsa ta istilahi suna da alaƙa as-sabru fil lugha shine al tsarewa to da haka ya zamanto alaƙar ta ta istilahi shine ka yi ƙoƙari ka tsare ranka akan abu guda uku shi yasa suka ce akwai as-sabr ala ta'atillah yin hakuri wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala yanzu karatun nan da ake a kwana 27 a Ramadana da sallar tarawi da sallar tahajju da cire kuɗi a aikin alheri wallahi mutum ba ya haƙuri ba ba ba haka bane to ka yi haƙuri wajen ka ga Allah subhanahu wata'ala kuma dama din da ka ga ana baka haƙuri ana cewa ka yi haƙuri, to fa wani abu ne mara daɗi ya faru haka kawai ba za baka haƙuri ba yasa da annabi aka cutar da shi a makka waje ɗaya waje goma sha tara Allah yana ba shi wasbir wa ma sabaruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taku fi daqin mimma yanqur wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wa la tasta'jil lahum fasbir sabaran jamila innahum yarawnahu haka Allah ya taba shi hakuri yana ce masa ya hakuri ya hakuri ya hakuri to ka ya hakuri wajen bin Allah subhanahu wataala shine as-sabaru ala ta'atillah da yake nan azumin nan yanzu idan mutum bai hakuri ba ba zai azama ba shi yasa daga cikin watan ba ake ce masa sharu sabar watan hakuri ai abin da yake jamu wasu matsala suke karya azumin ba karancin hakuri bane sannan akwai asabar an maharimin lafi mutum ya yi haƙuri abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ya iya ƙoƙarinsa wajen ya ga ya kama ya nisanci abu dama gabaki ɗaya tsira ɗan adam yana cikin waɗannan abubuwa ne ko Allah ya maka umarni ya ce ka yi ko Allah ya ce ka yi ne ka bari duk ko sallah aka ce ka bari to wani abu ne wanda ranka take da shauki zuwa gare shi mafi yawanci za a ce to ka doka karkai ka bari to sannan akwai as-sabru ala aqdarillahi al-mu'lima hakuri akan abin da Allah ya kaddara maka mara daɗi eh da zaman tashi daga karatu aka ce wani an sace masa mashin jiya jiya mana nan zaune aka ce wani mahaifinsa ya rasu wani ma a can birnin kebi ya fi gomin dan uwa ne daga kaduna ya taso daga kaduna ya je birnin kebe wani abu ya kai yana tafiya a gefen hanya mai makin yanzu ya karya shi saboda haka ya ce don girman Allah a taimake shi da addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah kuma ya ba shi lafiya ba ba ba ba ba ba ba kaddara ba ce ha kawai kana zai wani zai kwashe kai ciki da kai abu ne mara daji? ka zo da ɗan mashin ɗinka gurin karatu ka tashi sai dai ka ga sai filin wani ya zo ya yi mamaya ya ɗauke mashin ɗin ya gudu da shi ai ba daɗi matarka wani abu ya afka kanta ɗanka wani abu ya afka kan shi abu ne wanda suke ba su da daɗi to sai ka yi haƙuri saboda ɗan adam babu wanda bai san ƙaddarar Allah mai kyau shi yasa ai daga ciki akwai an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi to wajen khairihi din ba a samu matsala da mutane ko kuwa domin duk wanda ya samu kuɗi to wannan tun da khairan ne insha Allah ba a samu matsala to wajen sharrihi din to nan ne ake samun matsala to sai ka yi haƙuri akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai jarrabe ka da shi mara daɗi ka ɗauka tukunna to wayannan su ne hakurin da ibn al-qayyim a littafin shi sabiri sabirin wa zahiratu shakirin ba lokaci ne ayoyin qur'ani wajen guda 90 suka magana akan haƙuri in Allah ya daɗin mun sake zuwa wata gabar zaka ji matakai na abin da ya shafa hakuri saboda babu wani abu da zai yi wuna rayuwa in ba hakuri. zama tsakanin malami da dalibi sai an yi haƙuri annabi ba sai da ya hakuri da sahabbai ba har Allah ya ce fa bi ma rahmatin min Allah lin talaka walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam fadu min saboda tausayi da jin kai daga wajen Allah ne yasa kake da a ci annabi yana da kaushin zuciya da kowa ya tarwa ya bashi sai an yi hakuri zama tsakanin mata da miji sai an yi sai an yi hakuri zaman duniya sai an yi hakuri sannan yake yi ba to wannan shine ata ibn riba dai daga cikin ɗaliban abdullahi dan abbas ana zaune ana karatu a majalisi sai ga wata mata ta zo wucewa sai abdullahi dan abbas ya ce masa ala uri kamar atan min ahalil janna in nuna maka mace ga ta yar aljanna tana tafiya a doron ƙasa sai ce e bala nuna min ita sai ce masa hadihil mar'atu sauda wannan matar da kake ganin ta baka wata rana atatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qalat ya rasulullahi inni usra ana zaune ta zo ta samu annabi ta ce ya rasulullahi ina ciwon farfadiya wa inni aka kashaf kuma idan ciwon ya buge ni nakan faɗi in yi tsarara fara Allah ta'ala li an yu'afiya li ka roƙan min Allah Allah ya bani lafiya annabi ya ce mata in shi in kin ga dama sabar ki je ki hakuri da wannan ciwon kina mutuwa ba ki da wani sakamako wa lakil janna Allah zai baki aljanna wayan shi yace in ko kina so da autun laha ta'ala an afiye ki zan roƙon miki Allah zai baki lafiya amma fa aljanna ba tabbas sai dai ki nema ta hanyar aiki tace to aikan in dai in an mata da ciwon nan ba wani sakamako sai aljanna a bata da ciwon ta ce to tana roƙon annabi ya roƙon mata Allah idan ciwon ya buge ta ta daina yin tsara annabi ya mata addu'a ko ciwon ya buge ta faɗa ba za ta yi shi ba kine ta zo wucewa Abdullahi dan Abbas ya ce baran nuna maka ga 'yan aljanna a doron ƙasa sahabbai ne kadai a rayuwarsa suka ga dan aljanna gashi yana tafiya daga mutum yana yawo a doron duniyar nan tun fa bai bar sahabbai ne kadai suka ga wannan wallahi amma da ni da ni da kai wa yake da tabbas su ma matsiyatan da suke zage su wa yake da tabbas eh sun ma fi rashin tabbas su suna tafiya ba za a tuwo daga can fadar rabbul izzati wal jabaru a zo inda ya fi ko ina daraja a doron duniya fara annabi muhammad shi kuma annabin nan bai da iko kawai da shaci ya ce wani ɗan aljanna ne wallahi sai in allah ne shi yasa ba ya ce abinda allah ya ma annabi sai dai ce to kawai sai ce to a faɗawa ne sai ka ga mutum yana yawo a doron duniya yana wulkita ya kai kawo kawai ta Allah yake yana ta kasance ba amma saboda rashin mutunci a samu wasu wai suna zagin waɗannan mutane ga babanka da tarin tirin matsalolin da ya fi na abubakar da umar in ma yana da su amma ka kyale babanka ya zauna lafiya ka fara magana kan matsalar babanka mana ka kyale shi ya zauna lafiya ka zo ka rasa wanda zaka wa sai abokin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan sune hakuri to an ka kasa yin hakurin guda uku Allah ya ce kai kaki yace ka bari kaki bari aka ɗauko abu mara daɗi aka ɗora maka ka kasa hakuri ibn al-qayyim dama ya ce a littafin uddatu sabirin ya gabaki ɗaya mutanen duniya daga wanda Allah ya ba sai wanda Allah ya hana in an ba ka godiya ake so ka in hana ka hakura ake so Shi shine fa amma al-insanu idza mubtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi kun ga duk matsayin da Allah zai baka sai ce idza mubtalahu jarabawa wa idan wa ku rabu insanu idza mubtalahu rama fa wani wa na'amahu fa yaqulu rabbi to dai bangaren kuma duk shi ma jarrabawa in ka kasa yin waɗannan haƙurin guda uku idan aka je la'ira Allah ya sa aka danna ka wuta, Allah ya kiyaye sai ya ce to yanzu isbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum ko Allah ya sa ka yi haƙuri yanzu ko kakkai haƙurin yanzu matsalar ka inda ake buƙatar haƙurin an riga an rufe shi yanzu ko ka haƙura ko kakka haƙura to kakka abin sannan a cikin wasta'inu bisabari ka nemi taimako da sallah da kuma yin haƙuri wato ka riƙe hakuri shine abin da zaka bauta ma Allah subhanahu wata'ala da shi sallah ya zaman to ka nemi taimako wajen bauta ma Allah subhanahu wata'ala da ita sai ya ce wa lallai fa al'amarin sallah fa la kabiratun wallahi yana da girma babu wanda zai kiyaye shi illa shi ne sai mutanen da suke masu jin tsoron Allah kun ga ga inna harfu nasbin ne wa tawkidin ga ha'un damirun dinnan ya kuɗe ila sala fi mahallin nasbin ism inna ga lamun wacce ake ce mata lamu liftida ko lamu tawhid la kabiratu wallahi al'amarin ce yana da girma amma ba wanda zai kiyaye ta sai masu jin tsoron Allah dan haka malamai suka ce alkushu idan aka faɗe shi shi irin haka ya hada abu guda biyu akwai kushu'i wanda ana nufin ne natsuwar gangar jiki lokacin da mutum yake sallah sana akwai shu'i, da ma'anan halatto da Allah subhanahu Ta'ala lokacin da duk zaka yi shi yasa a can da yace afa man ya'lamu alamu annama unzila ilayka min rabbika al kaman huwa a'ma yanzu wanda ya san abin da aka saukar gaskiya ne daga wajen ubangijinka ai ba za su zama daidai da wanda yake makaho bane sai yace inna ma yatazakkaru wanda suke tana wannan kan su ne ma hankali sai ce allazina yufuna bi ahadillahi wanda suke cika alƙawarin Allah wala yanquduna almithaq ba sa warware alƙawari sai ya ce wallazina sabaru tiga a wajhi rabbi wanda suke yin hakuri wajen neman yardar ubangijin su wa kama salata sannan suke tsere mai sallawa an sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan ko <clears throat> sannan suka ciyar da abin da muka azarta su da shi a ɓoye da kuma bayyane to kafin wato wallazin allazina yufuna bi wa la yanquduna al ba sa warware alƙawari akwai ayar da take gabanin ka wallazina yusalluna wanda suke sadar da ma amara Allah bihi abinda Allah ya musu umarni an yi sala su sadar da shi sai yace wa yakhshawna rabbuhum kuma suna jin tsoron ubangiji ka samu wata kwana da ya kamata ka sa 'yar mutane lungu ka lalabe ta duk duniya ba mai ganin ka ba wanda ya san abin da kake ciki to halatto da Allah subhanahu wata'ala ka fasa shine al-khushu shine wa yakshawna rabbahum suna halatto da Allah duk sanda za su yi yanda ba ga hadisin in talaka salasatu nafarin man kana qablakum ba hatta awu mabitu fa al-ghara mutane guda uku da suna tafiya kogo sun shiga cikin za su yi bacci sai kogo ya fado da ya toshe ramu kowa ya farka ya ga babu yadda za a iya fita aka ce to yanzu ba sai dai kowa ya ke Allah subhanahu wata'ala in yana da wani aiki mai kyau da yi Allah ya sa mana mafita ɗaya daga ciki lokacin da zai roƙi Allah subhanahu wata'ala ai yayi tawassuli da alaƙa iyayen shi wajen biyayya da ya musu na tsakiyar ne wanda ya ce Allah ka sani akwai yar ɗan uwana ina son ta fiye da yadda mazaje suke son mata ya ce ina neman yadda zan yi sai na yi zina da ita ta kowane hali na rasa na yi ba ta kuɗi ta ki karɓa hatta alammat biha sanatin minisiri sai da haka shiga shekara na fatara da talauci da babu shikenan bukata ya kawo ta babu yadda za ta akan ta yadda yanzu ya ɗauki kuɗin ya ba ta ala an tukalli ya baini wa baina nafsiha yace ya ɗauki kuɗi ya ba ta yace falamma qa'adtu baina rijlaiha lokacin da na zauna tsakanin cinyoyinta abin da ya rage shine in yi amfani da ita tace ya abdullahi illa. ta ji tsoron Allah wala ta fuddal khatama illa bi haqqi ni ba matar ka bace ta aure bai kamata ka balle zo bai sai da hakkin shi bai kamata ka sanna ta wannan hanyar yace sai na daga ka kalla ba mutumin da sha'awa ta riga ta furo wani lokaci daidai ke da mahaukaci kuma yana son ta ido rufe bai samu ba ya samu dama kuma ya riga ya yi shi amma ana cewa ka ji tsoron Allah ya ce kawai sai na ji ba zan iya afka mata ba sai na ɗaga ta kuma kuɗin da na ba ta sai ban karɓi kuɗin ba sai na ban mata kai a wannan zai ce ai kofar Allah da yawa take ta ma fi kofar tali kowa ya tali Allahu alahu shikenan sai je a wannan to wannan dai shine kushu'i idan a sallah ne to ya haɗa natsuwa ta gangar jiki sannan da halatto da Allah a zuciya a lokacin da ake yin sallah shi zai sa ya zamanto sallah tana yin tasiri sannan ake yin ta da Allah ya faɗa ya ce inna salata tanhana al-fashai wal munkar ai da gaske ne ai to gurgurdan yadda aka kiyaye sunnar annabi da ikhlasi a cikin ta da halatto da Allah a zuciya lokacin da ake sallah gurgurdan yadda zaka dinga nisan ta mutum amma gurgurdan yadda ka zo ka bubbuga bubbuga ka tashi gwargwadon yadda za a dinga samun matsala Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu ya nisanta mu daga matsala don tsarkin sunayensa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wanda ma muka yi mu kuskure kuma muna roƙon ya haƙuri ya yafe mana mu mutane ne dama za mu iya yin kuskure din kun san a cikin bayyana sunnan annabi wasu sai an masu ba daidai ba to duk wanda aka ma ba daidai ba ya haƙuri ba an yi bane dan amma ba daidai ba kawai an karanta qur'ani ne da hadisi sai ya ji ba daidai ba ko ya haƙuri ko kuwa ya haƙuri muna ba shi haƙuri Allah ta'ala ya shirye da mu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa